بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi sharax li sadri wayasir li amri waxlil cuqdata min lisaani tafkahu qawli wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mana godima allah mai kuwa mai komai da ya mana yau litinin goma cicif ga watan muharram a wani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da biyar ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya da biyar za mu ci gaba a wannan karatu mai albarka na umdatul ahkam a inda muke cikin kitabun nikah muka shigo kitabun talaq a yau a kitabun talaq kuma za mu tashi babul idda babun da zai yi magana akan abin da ya shafi idda idan ka ce idda daga adadi shine adadi da aka lissafa idan aka adadi da aka lissafa wa mace za ta zauna a kansu ko je bayan rasuwar mai gidanta ko kuma bayan rabuwar su da mai gidanta ta hanyar saki ko rabuwa ta hanyar rasuwa hadisai da malam ya kawo a nan sun yi magana ne akan abin da ya shafi takaba ma'ana rasuwa idda bayan rasuwa adadin kwanakin da mace za ta zauna bayan mai gidanta ya rasu kuma kun ga wannan ya kawo shi ne bayan kitabul talaq bayan saki shi kitabul talaq ya zo ne bayan kitabun nikah dan kenan sai da an kula aure ake ake warware sai an yi saki ake idda a lokacin da mutum ya saki matar shi ku lura da jumla da ne amfani da ita lafazin saki ko dai ya zama ya sadu da ita ko ya zama na bai sadu da ita ba waje na mai kenan na ɗaya wajihi na biyu ko ya zamana wannan matar tana al'ada ko ya zamana ba ta al'ada nau kenan biyu kun ga kowane wajihi ɗaya da muka ambata yana da rasa guda nawa guda biyu an ka haɗa su hudu kenan idan mutum ya saki matar shi kafin ya tare da ita to babu idda da za ta yi ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza nakhtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayna min iddatin ta'taddunaha duk mutumin da ya saki matar shi kafin ya tare da ita sawa'un budurwa ce ko bazawara ce tana al'ada ko ba ta al'ada in dai ya sake ta kafin ya tare da ita to babu wata idda da za ta yi ku lura in ya sake ta ba in ya rasu ba da yanzu na lissafin mana ne akan abin da ya shafi saki ba rasuwa ba amma idan ya sadu da ita to ko dai ya zamana a lokacin da ya sake ta tana da juna biyu ko ba ta da juna biyu ma'ana ko tana da ciki ko ko ba da ciki idan tana da ciki to iddata shi ne ta haifa abin da yake cikinta wa ulatul ahmali ajalahunna an yadana hamlahun duk mace mai ciki da mutum ya sake ta to iddata shi ne ta haifa ɗan da ke cikinta ko ɓari ta yi ya tabbatar da cewar bayani ya tabbata cewar dan ya zo kaza ya zo kaza ya zo kaza abin da ke cikin ta ya bace shikenan mun fahimci wannan kenan in mutum ya saki mata shi ya fita waje sai ya shigo gida yana shigo gida sai ya samu ta haihu shikenan ta kammala idda mun fahimci wannan idan mutum ya saki mata shi sai ya ce ta tafi gidansu ko ita ta kwashi kayan da ta tafi gidansu kasan kowanne ya saba ma Allah Allah ya ce la tukuri tukhrijuhunna min